Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki ɗan keke na Rasulun Aminin. Yau muna ranar Litini wata na uh, uh, Ingiliziya muna 15th of 2022 da Maulana Shek Burhanuddin Bauchi. Za mu tattauna a kan wannan kadiya da alhamdulillah cikin wannan wata tarihi ya maimaito cewa cikin wannan wata aka yi bi ma'ana game da kisan na Husaini dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uh, Hassan da Hussein suna da title biyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransu da ƴaƴan shi ƴaƴan sa'annan kuma jikokinsa ne to kashe na Hussein da aka yi sa'annan malam eh, brandon Yunwai kuma da shubuhohin 'yan shi'awa Ke sa jama'a ku mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu يا رسول الله يا خير البشر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 رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا والله فاحضرني لدى فقد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Shak uh, Burhanuddin Bauchi a kan wannan a uh, ah, sunan shi nan program da malam zai mana halika ah, shayi ina mantuwa ba halika ta nawa kenan ma shayi da? Wannan da ta zama halika ta biyar ne amma kuma wannan sunanta ya bambanta da shauran maudu'an gada da kai ta ne halka ta ɗaya tori akan wancan karatu. To jama'a alhamdulillah kamar kanda nake magana muna tare da Sheikh Burhanuddin Bauchi akan wannan <coughs> ah, abin da ya faru a wannan cikin wannan wata ba wannan dai wata ba bimana wannan wata ya kuma zama bimana ya shekara ya zagayo akan ɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jika na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husaini abin da ya faru a sunan garin da ma Karbala abin da ya faru da shi hmm. bi ma'ana kisan da aka yi wa Imam Husaini hmm. yawanci kana jin sakonni daban-daban wane ya ce kaza wane ya ce kaza ne wane ya ce kaza ne kuma inda zaka ji wane ya ce kaza ne wurare biyu bi ma'ana daga shi'a shi suna, daga shi a shi suna, ga kan da 'yan shi'a suka nuna irin kisan da aka yi wa imam Husaini, kuma wa ya kashe imam Husaini? sannan ga kan da 'yan suna suka nuna wa ya kashe imam irin kisan da aka mai to an yi masa irin wannan kisa jikafa na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma imam Husaini mutum kai kaɗan kai kaɗan ka kore walittakansa kai kaɗan kuma sahabi ne kuma jika ne jini na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake rike da title biyu annabi sallallahu alaihi wasallam na kiransa da dan shi dan shi kuma jika ne na annabi kuma ɗa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wa an yi masa irin wannan kisa she ka ga a'a kuma batun kisan kuma she bambantu biyu me ya faru da haka da kuma malam brandi wai zai kawo shubuhohi na ɗan shi akan wannan kadiyar da ya faru amma muna hmm. Allah ya nuna mana gaskiya mu kama gaskiya suwa suka kashe shi hmm. arna suka kashe shi musulmi ya kashe shi ko wasu suka kashe shi masoya suka kashe shi ko makiya suka kashe shi mabiyansa suka kashe shi ko dai a'a na nesa da shi suka kashe shi yau muna so mu sani insha Allah mu ji saboda kana jin wasu shigoyi wani sahabi kana ganin su daraja sha ce maka a ai shi kashe Imam Hussein wallahi komin su wallahi na bar ganin su da wani daraja saboda kashe muna jika na sallallahu alaihi wasallam wani ko sha ce maka a ai ƙarya aka yi masa ba shi bane to yanzu ma ne suna karo suna karanto maka da kissa abin da ya faru abu ne kuma da ba abun wasa ba yau kana zaune a ce maka ma wai eh, ka shanu shanun gidan kuma a ce maka wai wani ya kashe shanu for no reason kamar kan da muka zo muna program akan kisan da aka kashe da aka aka kashe shanu fulani balle a ce maka jika na annabi sallallahu alaihi wasallam waye kashe me ya faru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki da shauran wanda muke tare da su a wannan shafi da wanda za su hauro masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa da sahabbansa duka ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma ina fatan sarki zaki yana ji na garau don ni muryanka yana rarrabuwa mun amma kana ji na garau to shi kenan to dan ci gaba da karatu آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتكيركم تطهيرا صدق الله العظيم ɗan uwa yau muna rana ta litinin wanda rana ne wanda muke gabatar da karatunmu wanda ta canja sauyi mai suna zagin sahabbai ya tabbata a cikin littattafan shi'a wanda har ta jawo aka yi mukabala da ni a wannan shafi mai girma kuma yau karatun ta zama ta yi reshe ma har wato wani daga cikin malaman shi'a ya shigo yana hujumi majalibin sunna yana cewa su ba zagin sahabbai har wani shi ma babban malami daga fannin sunna ma'ana salafiya wanda ake kira wato Sheikh Malam Asadi Sunna ya zo shi ma ya kare shi wato ya tarma ɗahir kenan wato Bauchi wanda ake kira ɗahir gurfa haka mu muke sa a Bauchi. Tambaya da haka a shi kuma Malam Umar Al-Ameriki abokin tattaunawa na wanda shi ne har aka yi mukabala da shi. To yau bisa wannan wata da muka shiga wata na al-muharram wanda goma ga wannan wata aka yi kisan gilla majikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan ‘yar annabi sayyidatina fa'ima da nisa'il alamina Allah ya ba mu albarkacinsu wanda dukkanin musulmi mai imani na gaskiya dole ya yi baƙin ciki idan aka karanta masa wannan tarihin abubuwa da ya faru na cin amana da aka yi mai jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansa wanda aka kashe su kanana to dole abin ka ji ya bakanta maka rai mu duk musulmi mai imani dole ya bakin ciki kamar yadda sarki zaki ka faɗa shanun fulani ma aka sare su anan aka musu kisan gilla domin dukiya ne aka zo aka yi program akai aka gwada ɓacin rai ina kuma jikan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallama sabi alaka musulmi dole ya bakin ciki da wannan abu da ya faru to amma wannan abu da ya faru shin shi sayyidina Husaini Allah ya ƙara masa yadda wanda suke ikirarin su ne suke son jikokin annabi har suke ce su jikokin annabi ma ma'asumai ne ba su sako shin me suka yi ne su suka gayyace shi ne ya zo har aka samu aka masa wannan kisan ne ko kuma wasu mutane ne daban wanda ba su ce su masoyansa ne suka kira shi suka bari kuma aka kashe shi to wannan dai tarihi ya tabbatar da cewa su waɗanda yanzu suka zo suke juya ma'anan maganan ka ji mutum ya fito yana cewa wai al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahabbai ko kuma al'umman in yana so sa ya ci umumi ya ce al'umman annabi muhammadu ta tare ta kashe jikan manzan Allah don mulki kuma aka ci gaba da rayuwa ba wani bakin ciki da aka gwada ba wani damuwa da aka gwada ana ta harrafa maganan ma'ana ana ta jujjuya ta abin da yake fitowa daga janibin shi'a shi yasa muka ce to da mu wannan karatu <clears throat> namu mai suna jimamin kashe imamu Husaini da kuma warware shubuhan shi'a to sai na Husaini Allah ya kara masa yadda wannan ɗaya ne daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tsani ne masaidina Hassan Allah ya kara masa yadda sayyidina husaini shine dan sayyidina aliyu dan abi dalib bahashi ne wato dan wanda ake masa alkunya da abu abdullahi alqurashi shine baquraishi alhashimiyu kuma bahashimi sufi shahidu a bi karbala shine kuma asubbu shine jikan annabi wanda yake ashahidu bi karbala wanda ya shaye shahada a guri da ake kira kalbala ibnu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadimatu zahra shine yar yar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam wanda ake kira fadimatu az-zahra'u wanda shine kuma kanshin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haifi sayyidina Husaini wato karatun dan dinga jan wani larabcin wani sa'in kuma dan dinga yi da Hausa sabila da abun da nake so na faɗa ɗin da wuya awa ɗaya sa in isar da wannan kuma har a buɗe waya a yi waya na awa ɗaya gashi kuma ban fara karatun akan lokaci ba da da haka wasu abubuwan zaki dan dinga faɗan su da hausa sabila da karatun muradi dai mu isar da saƙon me ya faru to an haifi sayyidina hassan bayan an haifi sayyidina husaini bayan an haifi wato ɗan uwansa sayyidina hassan ya kasance aihuwan sayyidina Hassan Allah ya kara masa yadda an haifi sai na ne a shekara ta uku ga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama haka wasu malaman tarihi suka faɗa shi kuma ya kasance tsakanin sirina hassan da sirina husaini tsarki ɗaya ne ma'ana tsarki ɗaya ta mahaifiyansu sai ta ɗauki ciki sirina husaini radiyallahu ta'ala an haife shi shi kuma an haifi sirina husaini wato shekara hijira ta hudu an haife shi a shekara ta hijira na hudu wali da kamsi layalin kalau min sha'abana shi an haife shi a watan sha'abana biyar ga wata kenan shekara hijira ta hudu shekara ta hudu kaga shekara ɗaya kenan tsakanin su ya kasance wa imamu ya yace an haifi eh, sayyidina husaini shekara ta shida shi kuma ake ce li sininan wa ta ashhurin wa nisfi yace shekara ta shida da kuma wata shida da wata biyar da rabi aka haife shi shi a ruwayan ƙasa da ake ce an kashe shi kuma ranar juma'a ne ranar ashura goma kenan ga wannan wata ta almuharram wanda da mu ji insha Allah tun da karatunmu muna ganin la'alla ya kai halka ɗaiɗaiɗai har zuwa ta biyar wannan tarihin kashe Sidi Husaini Allah ya ƙara masa yadda ya ba mu albarkacinsa. wanda da mu ji abin da manyan magabata suka faɗa game da kashe shi wato kashe shi da aka yi ranar ashura zai iya sa wato ya zamo duk wani ibada an dakatar ko kuma bare yi a dakatar ba da mu ji abin da sadatu suka faɗa har da shahararren jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai a wato sai di Abdulkadir Jilani wato sai di Qadir Jilani mai ɗarikan Kadiriya jikan manzan Allah ne wannan bi ittifaqin kowa ya sani kuma shine shugaban jagoran ɗariƙan ƙadiriya da mu ji abin da ya faɗa. Abdulkadir Jilani shi ma jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ba na shi ma sosai ma kuwa ƙwarai kuwa sharifi ne jikan na Husaini ne ma kuwa an ce shi jikan Imam Husaini ne radiyallahu ta'ala anhu da mu ji abin da ya faɗa kuma shi ya tashi ne a da ma cikin Iraki a nan ya tashi a wurin majillin mutanen ƙasan aƙidan shi'a suke a ciki ya tashi imamu sai da abdulkadir jelani shaw abdulkadir jilani to a sayyidina husaini an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an rawaito daga annabi cewa shi ya masa tahmiki lokacin da aka haife shi an kawo shi annabi ya tauna dabino da ya hada da yawun bakinsa mai albarka ya sa a bakin sayyidina husaini Allah ya kara masa yadda kuma ya yi tofi a cikin bakinsa ya kuma masa addu'a ya kuma kiraye shi da wasan wasamma husainan ya kira shi da cewa shine husaini ya kasance babansa ya ambace shi kafin sayyidina husaini annabi ya sa masa husaini an ce babansa ya fara sa masa suna harub a wani ruwaya duk da malamai sun yi magana akan wannan suna amma wasu sayyidina aliyu bin abi sayyidina aliyu bin abi Eh, ya sa masa wani suna. Ya sa masa harbu. Yaƙi. Eh, yaƙi. Sabila da su laraba sukan sa mutum sunan jarumta. Eh, wannan suna ne na mazaji. Yaƙi. Sunan ya sa masa harbu a wani ruwaya. Aga ce ah, a aga ce a ah, Ja'faru ya sa masa a wani ruwayan kuma. Amma malamai sun yi maganganu akan wannan ruwaya. Aga ce tukunna da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Annabi ya ce a ah, inna ma sammahu yau masabihi wa kanu aka ce ranan bakwai ne aka sa masa wannan suna da aka haife shi ruwaya mafi inganci aka ce annabi ya kawo shi gurin da aka haife shi na aliyu ya kawo shi gurin annabi annabi ya masa addu'a ranan bakwai kuma annabi shi ya masa suna da cewa ya sa masa suna Hussein to muna tare da kai shek jama'a mu yakuri kamar network uh, gun shehi ne muna da matsalar network gun shehi ya kuri har ya dawo mu ci gaba da wannan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 nakan nade mishi nakan nade mishi hamada daji daji hamada hamada nakan nade shi nakan nade shi nade mishi hamada ne idan nan nade mai wannan daji hamada shin kai shi hadaran Allah shin kai shi hadaran Allah ko da la ishara ko da da ishara ba zikiri ba zikiri ishara ishara ishara ishara ke gane Allah ke gane Allah ya gane abin shehu mala ce abin shehu ba batun karatu ba ne wo na littafi mala ce abin shehu ba batun karatu ba ne saboda shi ga malami ni shehu wai abin shehu ba batun karatu ba na littafi ka san nahu kasan kasan sarfu kasan balaga kasan balaga a ba haka ba ne wannan in kasan sunan. wannan in shi zai mai da kai munkiri shi zai mai da kai munkiri eh. domin abin ya wuce littafi wannan na shehu ya wuce littafi ya wuce littafi sai ka zama babban babban mugiri ya ce na san nahawu ya ce na san nahawu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga to ce ga ga wani ilimi kuma na fito ga wani ilimi kuma na fito bai cikin waɗanga luka <laughs> ya ne lokaci ya ne gaba keke a ko wani ilimi keke ilimi ya kosa ya kosa ma ce ce ilimi ya kosa ya kosa keke ba wani ilimi ce ce ba wani ilimi da zai gwada maka Allah da zai gwada maka Allah kamar nahu kamar nahu hmm. kuma haka nan ne kuma haka nan ne kuma ba haka nan ba kuma ba haka ba ne hmm. ka gani ko Na'am. Domin wanda suka san Allah nan. Wanda suka san Allah. Da nahu suke misali. Da nahu kuma kuma suke misali. تنكر معروفا لدى كل أكل كل فما أريد المقدار إلا بنفسي تنكر تنكر كوزا نكرا ما لك يا موسى ما لك يا نكرا أبين يا زمايا واسو أبين يا زمايا واسو كما أنك يا رجل كما أنك يا رجل متوم متوم لا كما كون متوم لا كما كون متوم نعم إيه نعم أما معروفا أما معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا بنفسه النبي بقى سن شي النبي بقى سن شد شهد شي شهد شي كما النبي كل ذا ما لا تقول ذا بلا كما نكرا فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إن العسر يسرا إنما العسر يسرا كاغا يسرا يسرا بيو ما لسه كاغا يسرا يسرا بيو دا نكرا كينا نكرا كينا يسرا فرقو يسرا فرقو نكرا ني نكرا ني يدا كي تمشي نكيرا يدا كي تمشي نكيرا دومين بيد علي في الله دومين بيد علي في الله نبيو كما نبيو كما با علي في الله با علي في الله يا زمان نكيرا يا نكيرا زمان نكرا أما نفرقونا أما نفرقونا العسر العسر gaga an san wannan tsananin an san na biyu shi ma na biyun nan shi dai na biyun nan shi ne na farko ba wanda daban ba wanda bane na'am da Allah ke gaya ma annabi da Allah ke gaya ma annabi na yi maka komi na yi maka komai wa fana laka zikiraka wa laka na ɗaukaka ambatonka na ɗaukaka wurin kalmar shahada wurin kalmar shahada wanda ya zo jama'a ku kure muna jiran Sheikh Brandon har yanzu ina ganin ya samu matsalar network ne ah, muna jiran sa mu ga ya dawo shi mu ci gaba da wannan zance wata rana na yi dogon magana da waɗansu mutane wanda ba addinin mu ɗaya da su ba sai suka ce na yi musu magana na ce ai Allah ba annabi isa ya fara aikowa ba ya aiki annaba kamun annabi isa ce yes haka ne ita don kamar annabi ibrahim misali za mu ɗauko kusa annabi ibrahim Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi jama'a sun bi shi sun yarda daga baya sai Allah ya aiko annabi musa annabi ibrahim ya ce allan da annabi musa sai ya ce allan da ya aiko ibrahim ni ma shi ya aiko ni ku zo wuri na za ku samu sabon bayani za ku samu cikakken bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi fiye da na da dukkanmu daga allah muke idan mutane sun ce ba ruwansu da wannan annabi musa annabi ibrahim ya ishe su sun kyauta ce no ba su kyauta ba na ce to bayan annabi isa annabi musa an karbe sai annabi isa ya zo ce allah da ya aiki ibrahim ya aiki musa ni ma shi ya aiko ni ku zo za ku karin bayani za ku ji addini sabo a wurina daga allah duk abin namu ɗaya ne yayi bayani yayi bayani idan mutane sun ce mu ba ruwanmu da wani isa annabi annabi musa nan ya ishe mu sun kyauta ce no ba su kyauta ba da ce ana nan ana nan sai allah ya aiko annabi muhammadu sai wasu in mutane sun ce su annabi isa ya ishe su ba su da annabi muhammadu sun kyauta sai su kai shiru karshe no no muhammad ba annabi ba muhammad ba annabi ba na ce bako zan yi mamaki muhammad ba annabi ba muhammad din nan wani gari aka haife shi ya girma a garin sunan garin makka wannan gari ba malamai ba bakin malamai da suke zuwa garin sai da ya shekar arba'in muhammad bai taɓa zuwa makaranta a wani gari ba bai taɓa yin baƙon malami ya karantar da shi ba bayan shekara arba'in sai muka ji yana faɗin ya aka yi aka yi sama da abin da yake sama ya aka yi aka yi ƙasa da abin da yake ƙasa ya aka yi aka ƙera annabi adam ya aka yi ya samu Allah ya samu mala'iku suka su ya aka yi aka yi masa mata ya aka yi aka yi aljanna ya aka yi aka fito da shi ya aka yi aka so mu aihuwa ya aka yi aka so mu kisan kai Muhammad ya ta ba mu labarai iri annabi wani ya yi zamani kaza ya ce kaza an ce masa kaza annabi Nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ƙarshen ta ruwan tufana kaza kaza annabi Hudu kaza kaza annabi Salihu annabi Ludu annabi Ibrahim annabi Musa annabi har ma kakar annabi isa uwar maryamu da ta samu cikin maryamu take cewa allah wannan abin da yake cikin nan na baka shi zai maka hidima a masallaci kar ya min komai sai ta haifi abin sai ya zama mace ta ce allah na ga abin da na gaya maka kuma ga abin da na samu mace to ita matan nan ita to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a shek brandin ya dawo gaskiya eh na afuwa hadiri ne muke da shi shine yanke network din kai gaba daya to sabiya haka annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito hadisi sayyidina hasan yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kirji zuwa kai shi kuma sayyidina husaini ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama daga fuskansa daga afwan daga cibiyansa zuwa kafa ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya kasance sayyidina hasan ya riski rayuwa ya rayu tare da annabi sai na Hussein afwan ya rayu tare da annabi shekara biyar a zance mafi inganci amma shekara shida in an haife shi hijira na shekara hudu to annabi kuma shi jira shekara goma ya rasu sabi haka ya zauna da annabi shekara shida a wani ruwan kuma ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na girmama shi aini yana ɗaukansa in na sallah yana ɗaukansa yana masa addu'a kuma sayyidina abubakar ma kasance yana girmama shi haka sayyidina umaru haka sayyidina usmanu haka kuma girmama shi kuma ya kasance tare da mahaifinsa sayyidina aliyu kenan karramallahu wajahu ya ya zauna da shi har zuwa lokacin da aka yi yakin nan na Sifinu da yakin jamal yakin jamal shine yakin da aka yi da sai da aisha yakin sufini shine yakin da aka ta gwabzawa da sayyidina ma'awiya radiyallahu anhu to alhamdulillah ya kasance sayyidina wato husaini shi yana da zafi ainin sayyidina Hassan ya fi shi dan wato sanyi dan har ya kasance lokacin da aka yi sulhu aka tsakanin sayyidina Hassan. da muawiya to shi wa arada an saliha muawiya ta shakka zalika alaihi shi yayin da muawiya ya nemi yayi sulhi da sayyidina hasan to sayyidina husaini walam yusaddir ra'aya akihi fi zalika shi sayyidina husaini bai karfafa bai dace da sayyidina Hassan cikin haka ba yana ganin kamar sulhu ba za ta ɗore ba kaman wasu matsaloli za su iya biyowa baya ba wai don kar a yi sulhun ba ne sabila da haka har hasan ya kasance yana ce masa hatta hassahu ala qital ahli shami har ya kwadaitar masirna husaini masirna hasan ya yaƙi mutanen sham mutanen ma'awiya kenan kada a yi wani sulhu faqala lahu akuhu shi shi sayyidina hasan ya ce masa wallahi laqad hamamtu an asjunaka fi baitin wa udbika alayka babahu hatta abruga min hadha sha'ni summa ukhrijaka na'am bismillah ya ce, masa sayyidina ya ce masayyidina husaini wallahi na so in kama ka in ɗaure ka a cikin wani gida sabila da wannan sha'ani neman sulutun da kai baka tare da ni a kai to na so in ɗaure ka a cikin wani gida in kulle ka har sai na gama sulhun nan tukunnan buɗe ka eh haka sai na Hassan ya gaya mu sai na Hussein to shine sai na Hussein daga nan sai yayi shiru bai sake ce masa komai ba ya kyale shi aka akai shiru Falam mastaqarratil khilafatu lumuawiyata kana al-Husaini yataraddad ilayhi ma hil Hasan yayin da aka tabbatar ma halifanci ake da Muawiya ya jagoranci to sai na Hassan ya kasance da shi dan uwansa sai na suna yawan zuwa sukan je sham su ziyarci sayyidina ma'awiya su dawo kuma ma'awiya in yi gansu yana girmama su fakana mu'awiya ta yi kuma ikiraman za'idan wa ƙulu lahuma marhaban wa yana girmama su yana ƙara girmama su yakan ce musu marhaban madalla da zuwanku madalla da zuwanku wa kuma a ɗa'an jazilan wa a ɗan jazilan yana ba su kyauta ne yawa in suka zo gurinsa. a matsayinsa na sarki Wakat qad lahuma fi yawmin wahidin mi'atai wa qad adalaka lahuma fi yawmin wahidin tai alfin akwai ran da suka zo wajen sama ya ɗauki dirhami wani ruwa aka ce zinare guda dubu ɗari biyu wanda kuɗin an ce ko a wannan zamanin miliyoyi ne masu yawa zinare guda dubu ɗari biyu ya basu. ma Hassan da sayyidina Hussein shi na ma'aure kenan <coughs> eh zinari guda dubu ɗari biyu ya ba su <coughs> kyauta shi na ma'aure ya ba su wa ce yace musu huza wa anabun hindi hinda yace ku karɓi wannan ni ɗan hindi ne sunan mahaifiyarsa kenan yace wallahi la yi kuma la yi kuma ha ahadin qabli wala ahadin ba'adi ya ce wallahi ba wani da ya taɓa baku irin wannan kuɗi mai yawa kafina kuma babu wani wanda zai baku bayana wannan kuɗi mai yawa da ya ba su faƙalar husaini ya sai na husaini ya ce masa wallahi lan an anta wala ahadin qablaka wala ba'aduka wala rajulai ne afdala minna sai na husaini ya ce wallahi ba wani mutumin da ya taɓa wallahi lan tu'diya anta yace kai ɗin wallahi baka taba ba mu wani kafin mu ko bayan mu wani wanda ya fi mu ba baka taba ba shi wannan kyautan ba kuma ba da ka taba ba mu wanda ya kai mu daraja ba wannan kyauta in ji sayyidina Husaini ya gaya masa to walan ma tufiyal Hasan kana al-Husaini yafid ila Muawiya fi kulli ami fa yu'iyahu wa yukrimu bayan sayyidina Husaini na Hassan yayi wafati sayyidina husaini ya ci gaba da zuwa gurin ma'awiya kuma ma'awiya na girmama shi kuma na ba shi abin da suka yi alkawari na shekara dama sulhu da aka yi lokacin cin sayyidina hasan an yi akan duk shekara da dinga ba su daga cikin baitul mali da ya dinga ba su wasu kuɗi mai yawan gaske duk da akwai shekarun da aka ɗan samu wasu jinkiri ba a bayar akan lokaci ba amma an bayar yawa sabila da haka sayyidina Hussein ya ci gaba da zuwa wurin sayyidina ma'awiya yana karban wannan wa qad kana fil Gazau, allazina gazaw ustan dandaniya mabna ma'a ibni muawiya yazida fi sanati ihda wa khamsina yace yayin da aka yakin ustan daniya an je yakin tare da sayyidina husaini kuma akwai yazidi ma dan muawiya duk an je yakin tare da shi wannan la'anannan dan mu mun ittifaqi la'ananne ne kabila da shi ne yayi umarni aka kashe wannan sayyidina husaini radiyallahu ta'ala anhu sabila da haka yayin da kuma muawiya ya rasu ma mata muawiya ta sanata sittina shekara na sittin da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muawiya ya rasu sai aka yi mu baya a mayazidu baya abin umara wa abin abbas an ce abdullahi Ɗan umar da abdullahi Ɗan abbas sun yadda sun miƙa wuya mai yazidu ma wannan khilafanci da aka masa na rashin cancanta Tabila da kare su ma ransu sabila da tarihin da Allah ba mu lokaci da mu ta fito da farmaki da su ma aka dinga kai musu tabi alaka ba wai dan sa bane a'a kare rayuwarsu tabi da ita rayuwa malamai sun rayu a irin wannan zamanin kowa da irin yanda yake tafiyar da rayuwarsa akwai mai azima akwai mai rukusa amma wa sammama alal mukhalafati Husain wa Ibn Zubair amma sirna Husaini da Ibn Zubair su basu mika masa wato kai ba ma ma'awiya sabiya da bai can afwan mai zidu sabiya da bai cancanta ba to ana cikin haka ana cikin wannan lamari sai sai na husaini ya bar madina ya koma makar zama da shi da abdullahi bin zubairi to sai mutane suka ta kawo cappa na usaini suna ce kai ne ka cancanci halifanci kai ne ka cancanci halifanci to daga baya mutanen kufa su ne mutanen wajen da shi'a suka fi yawa kenan sai suka yawan ta rubuto wasiƙa zuwa ga wane ga sayyidina Hussein waqad kasar kasura wurudul kutubi alaihi min biladil Iraki iraqi yad'unahu ilaihi mutanen kufa iraki sun ta rubuto wasiƙa zuwa ga Imam Husaini ya zo gurinsu da su masa a ya zo gurinsu su ba su yadda da ma'awiya ba sanadiyan wannan kadiya ita ta jawo aka masa kisa na cin amana an ce takaddu da suka dinga turo masa na wasiƙa sanda aka ƙirga an samu takaddu na hau min mi'atin wa kamsi na kitaban ilil husaini sanda aka samu wasiƙu ɗaiɗaiɗai da ya kai guda ɗari da hamsin suna ce ya zo ya zo ya zo ya bar madina ya bar makka ya zo da su masa mubaya'a su mutanen kufa da su masa mubaya'a shine zai zama gwamnan su kuma shauran mutanen ƙauyuka ma da su masa mubaya'a domin a kwaci musulunci daga hannun azzalumai su ne wasu daga cikin umayyawa bani umayya zaginta gaba ɗaya kamar yadda abokinmu ya zo ya karatu sai dai. wato Sheikh Junaid Abubakar Sadiq ya zo nan ya yi karatu na saurari karatunsa lalle karatunsa ya ba da fa'ida ainin kuma ya faɗi abubuwa dan naji yi sharhi akan zagin bani umayya gaba ɗaya da shi a suke yi babban halaka ne sabiya da ita kanta saida khadija wanda ta haifa mana saida fa'ima da yayan annabi gaba ɗaya ba ce idan mutum ya zagi kuma wani sa'in zagin su da ka ce Allah ya tsine wa bani umayya gaba ɗayan su subhanallahi subhanallah to kaga zagi dai koma kanta sannan zaida zainab babban yar annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta na farko wanda ake kira asi bin rabi ba umiye ne sirikin manzo Allah ne kuma musulmi ne kuma sun aihu tare da asi bin rabi kuma sayyidina ma sayyidina usmanu shi ma ba umiye ne kuma ya auri ƴaƴan manzo Allah guda biyu kuma ɗaya daga ciki ma har ta haihu kamar ina tsammanin ummi kulsum ne ko ruqayya ta haifi da wanda aka sa masa abdullahi wanda har ya girma an ce ko ya shekara Na ne zakara shi ya cakke shi a ido ya zama sanadiyar mutuwansa kaga wannan jikan manzon Allah shi ma ba ummi sabila da ka zagin bani umayya gaba daya babban hatsari ne sabila da akwai manyan sabai a ciki kuma akwai wanda babu ruwansu a ciki kuma in muka lura da usulubin qur'ani Qur'ani da ya magana akan Yahudu da Nasara sai Qur'ani muka ji ya ce laisu sawa'a min kitabi ummatin qa'imatin yatuluna ayatin lahi ana alayli wa hum yusjidun Allah ya ce Yahudu fa da Nasara ba ɗaya suke ba a akwai mutanen kirki a cikinsu masu imani na gaskiya masu tsayuwa dare da rana masu karanta ayoyin Allah masu yin sujada da daddare in ji Allah subhanahu wa ta'ala masu yin sujada Allah sabiya da haka anan sharhi da mu kara kenan biya da haka su mutanen kufa su suka turo wasiƙu har sama da guda hamsin sun ba'asu sannan bayan wannan wasiƙan kuma suka aiko hani abna hani'in asabi'i wa na abdullahi asaluli suka turo wani mutumi da ake kira hani dan hani da kuma sa'id dan abdullahi suka turo su cewa dan abdullahi alhanafi kai wa ma huma kitabun fihil istijali da wani wasiƙa daban kuma suka rubuta a ciki cewa suna kiran Imam Husaini ya gaggawan zuwa gare su sun gama shiryawa da su masa mubaya da su ba da ransu da dukiyoyinsu ya bar Madina ya bar Makka ya kuma zuwa gare su suka sake kuma turo masa wani mutumi da ake kira shabsubini Rabi'i da kuma hajjaru bin abjar da kuma yazid dan haris bin ruwaimi ga nan dai sunayensu suka sake turo musu akan lallai lallai suna kiransa ya zo suka ce masa fa'iza shi ta faƙadam ala jundin laka mujannadi in dai ka so ka zo ga rinduna mun tara maka na yaki, wanda da ka karɓi haƙƙi musulmai da ake zalunta da wulaƙanta musulunci da ake daga hannun bani umayya na wannan zamanin wasu daga ciki su ma ba dukansu wanda suka zamo sarakuna a wannan lokaci din tabi'a alaka suka ce lalle sun shirya tsaf ya zo ga rundunan yaƙi sun abin nan ɗinsa wassalamu alaika suka ce aminci ya tabbata gare ka to shikenan fajtama'atul rusul kulluha bi kutubiha indal husayn shikenan wato aka tara ‘yan aika suka tara wasiƙu faccama'atul rusul manzanni ‘yan aika suka taru ga baki ɗayanta kowa da wasiƙan da yake tare da shi zuwa ga sayyidina Husaini a rike wannan karatu da muke faɗa da a ji da kuma bayan ya zo suka watse suka bar shi aka ci amanansa Waje alu suka sanyu yastahisunahu suna kwaɗaitar da shi wa ku alaihim suna neman ya zo gare su mene libayi uhu iwalan an da bina ma'awiya an da bin ma'awiya su zo da su masa mubaya'a a maimakon Yazid din Muawiya sun shirya tsaf shi ko suke jira wa na fi kutubin annahu farihu bi mautu Muawiyata duk wasikan da suka rubuto sai sun ce masa su fa suna farin ciki da mutuwan Muawiya sun yi mutuwan Muawiya su dama ba su da jagorancin sa ba saboda haka ya zo kawai su shi suke jira Wai na nuna minu suna faɗan maganganu marasa daɗi Wai kalla mu na fi daulati suna faɗan magana cikin halifancin ma'auya suna ce ai ba ai kaza ba ba ai kaza ba kaga ƙarshen dai gudu soyayya kenan duk sun gwada wa annahum cewa su lan bayu ahadan ilal su har yanzu ba su yi mubaya'a mu wani ba wannan zuruna tazuruna maka su suna sauraron kawai zuwanka ne ilaihim zuwa gare su ya kai jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka alaihim domin su gabatar da kai a kansu fa inda zalika to fa daga nan ne da wasiqu da aika yayyawa to shikenan shi kuma ba'asa ibnu annihi muslim ibn aqil ibn abi talib ila iraqi to daga nan ne fa shi sayyidina Husaini sai ce to tunda sun matsa sun matsa sai ya ɗauki ɗan baffansa shine muslim dan aqilu dama annabi ya ce ‘ya'yan sirna ‘ya'yan aqilu jikokinsa ne ‘ya'yan abbasu jikokinsa ne ‘ya'yan ja'faru jikokinsa ne ‘ya'yan sirna aliyu jikokinsa ne ‘ya'yan hamzatu duk jikokinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ala aliyin ala aqilin ala ja'farin ala abbasin afwan banda ala hamzatu yawa da na faɗa na yi kure ne na'am sabila da haka sai na aliyu ya tura ai sai na usaini ya tura dan wannan dan baffa nasa musulun dan aqilu yace do li yakshifa lahu haqiqata hadha amri domin yaje tabbatar mata da haqiqanin wannan al'amari wal ittifaqi da kuma ittifaqin mutanen Madina yace ai mutanen Kufa kenan yace idan ka je idan abubuwa duka yayi daidai ka turo min da abun da ka gani yace masa sabiya da haka wa kataba ma'ahu kitaban ila ahli iraqi bidhalika falamma sara muslim min makkata ittazza bil madinati yace in ka je ka tabbatar da gaskiyansu su ka turo min in gani ka turo min in zo aka ce yayin da na muslim da ya tafi can kufa to san da ya bi ta madina sai shi da ya taba zuwa kufa ba ya je ya ɗibi mutum biyu 'yan rakiya wanda za su gwada masa hanya da ya tafi tare da innan mutane guda biyu suka bi da shi ta wata hanya ta wani sahara wanda an jima ba abun wannan hanyar ma har ɗaya daga cikin 'yan rakiyarsa ma ya mutu a hanya ya mutu a wurin a wani wuri da ake kira baɗini hubaitin wani waje da ake kira baɗini hubaitin har shi musulmi na ma ya yi mugun gashi da gurin ce, kai wannan wuri bai da kyau to suna zaune a gurin musulmi na ya zauna a wannan wuri ana suna tare ɗaya ɗan ɗaya rakiyansa ya rasu ɗayan ma ya kama ciwo shi ma ya mutu a gurin musulmi bin aqil ya zauna a gurin shi bai taɓa zuwa kufa ba sai ya rubuta siƙa ya tura sai na husaini cewa ga fa abin da ke faruwa ‘yan aika na duka sun rasu gani ni kuma ina wannan wuri da ake kira ba'il hubaitin din kenan sai na husaini ya rubuto masa da wasiƙa ya ƙarfafa shi ya ce ka ƙarasa kufa a gwada maka hanya ka karasa domin ka je ka samu wa'innan masoyanmu ka tabbatar da al'amarinsu shikenan kuwa ya ƙarasa kufa ya jibu umarnin sai na Husaini ya tafi ya tafi har ya je ya isa kufa yayin da ya isa kufa ya samu mutanen kufa suka zo suka tarye shi ma da halal kufa nazala ala rajulin yuqalu lahu muslimu bunu ausajata al-asdiyu yayin da ya je kufa ya zauna a gurin ya sauka a gidan wani mutumi da ake kira muslim dan ausaju dan ausajata sunan mutumin ne wakila aka ce ya sauka ne a gidan wani mutumi da ake kira muktar dan abi ubaid as-saqafi yace Allah dai shine mafi sani da al'amari haka mutanen kufa da suka ji zuwan muslim dan aqilu suka zo suka masa mubaya'a a bisa matsayinsa na wakilin sayyidina Hussein suka masa mubaya'a suka cika suka cika kullun karuwa ake yi suka masa rantsuwa wa kula kula la runnaku bi anfusihim ammali suka rantse masa cewa wallahi da mu taimake ka da dukiyoyinmu da kawunanmu da mu taimake ka ka gaya masa na Husaini ya ƙara so fattama ala bai'atihi min aliha isna ashara alfan mutum go dubu goma sha biyu sanda suka masa mubaya'a wannan mutum dubu goma sha biyu suka ce da su ba da jininsu da dukiyoyinsu akan kare musulmi na aqilu ya tabbatar mace na wuce ne da gaske suke yi ya ƙara su, sun mata kasa ruwa ta balagu samaniya ta ashar alfan suka karewa har sanda suka kai dubu goma sha takwas daga dubu goma sha biyu suka kai dubu goma sha takwas yawansu to daga nan fa faka taba musulmi ila husaini ni ya kadama alaihi daga nan fa shi kuma muslim ɗan husaini ya ɗauki wasiƙa ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce musai na husaini ka ƙara sofa domin faƙat ta mahadat lahul bai'atu wal umuru ya ce domin bai'a miƙa wuya sun min cappa ya riga gama shimfiɗuwa ka ƙara so shi kenan sai na Husaini fataja Hassan Husain min Makka ta kasidan ila Kufa kama sanadkuru kenan sai na Husaini yayi shiri yayi shiri yayi shirin zuwa Kufa kaman yadda. da ambata yace to dai karasa kuba ta shara khabaruhum hatta balaga amirul kufa nu'man ibn bashir labari ya gama yaduwa a kuba cewa ai sirina husaini ya turo dan uwansa muslim bin aqil har labari ya je ma gwamnan kufa wannan gwamnan kufa wane ne sunansa shine nu'man dan bashir nu'man dan bashir sahabi ne cikakke na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muawiya shi ya nada shi gwamna a kufa sabila da haka labari ya je masa cewa ai ga sai na Husaini da zo ga kuma ya turo dan uwansa ya zo gurin ga ya zo mutane su masa bai'a da ya ji labari kawai faja ala dirba an zalika safan kawai zama bai ma damuwa wallahi abu bai damu da hakan ba kawai bi kawai bai damu da haka ba shi dai abin da yake faɗa wa mutane cewa shi dai ba dai yaƙi ba dai yi hari ma duk wanda bai kai masa hari ba ba dai kuma yaƙi duk wanda bai yaƙe shi ba sai dai duk wanda ya nemi raba masa kayin jama'a to wannan zai yaƙe shi in ji Nu'manu bin Bashir to sai wani mutumi ya tashi ya ce ma Nu'manu bin Bashir ai wannan abin da kake yin ka ɗauki lamarin da sako-sako al'amari fa ba zai tsaya ba har sai ka yi zalunci ka tashi fa ka taka mutanen nan fa shi kuma nu'manu bin Bashir su da shi ma zuciyarsa bata nitsa da halifancin Yazid dan Muawiya shi yasa ya sako-sako da lamarin kawai bai dauki abin da muhimmanci ba lokacin an ji kamar sai na Husaini yana shigowa kufa kenan an ji labarin idan ya ƙara so kufa kuma ga mutane suna ta mubaya a mawakilinsa. gwamnan wurin kenan eh na in ya zo za a yi masa mubaya ya zama gwamnan wurin kenan sosai ma kwarai in ya zo da za a zama gwamnan wurin ya karbi jagoranci daga nan kuma shi ne umaru na shi ma gwamna ne shi gwamna ne gwamnan ma'awiya ne ma'awiya ya rasu ya bashi da kuma yazidi ya hau dan ma'awiya sai ya bashi bai cire shi ba dalilin da shi har dan wato eh, sayyidina husaini ya zo kenan ya same shi a gurin duk da dai bai ƙara so din ba kamar yadda tari sayyidina husaini ya zo na'am shi aka fara gaya wa waye yake sayyidina husaini sayyidina husaini ya zo kenan yau aka shi aka fara ce ya take wannan al'amari batun da daga wakilin sayyidina husaini ya zo musulun dan akilu ya take bai a fada kenan tunda da a juya ma gwamnatin su baya ne to shi kuma ya dauki abun koi sako sako ce shi bare yaki duk wanda bai yake shi ba dan ana ta kira ayi kaza shi bai dame shi ba ya gwada bai damu da al'amarin ba to har labari sai shi wannan mutumi da yake gaya masa cewa ma muslim dan ayab yake gaya ma shi Nu'man bin Bashir din cewa lamarin nan fa ya kasa zalunci a ciki ma'ana ya ka take mutanen nan in ba haka ba fa ka shiga hanyar raunana faqala lahu numanu Nu'man yace li'an akuna minal mustad'afina fi da'atillahi ahabbu ilayya min an akuna minal a'izzina fi ma'asiyatillahi yace masa in zamo daga cikin raunana cikin bin Allah shi ya fi mun soyayya in zamo daga cikin masu ƙarfi cikin saɓan Allah kaga ya gwada cewa shi bare ya ƙi wani don ya yi munnan cewa ma'auya ai sai na Husaini ya zo ya karbi jagoranci ba shi ba zai yaki kowa ba yace masa ni in zamo raunana daga cikin masu bin Allah shi ya fi min alkhairi akan zamo daga cikin masu tsaurin kai cikin saban Allah yake ya dauki mataki to wannan labari shine sai aka faka tabar rajulu ila yazida yu'allimuhu bizalika sai wannan mutum ya rubuta wasiƙa ya tura mu yazidu shi yazidu na sham siriya kenan yace masa ga fa gwamnan ka abin da aka gaya masa ga abin da ya faɗa to daga nan shine shi yazidu shi kuma sai ya turo cewa da takarda cewa ya tuɓe fa'azala nu'umana anil kufa sai tuɓe nu'umanu bin bashir wannan sabon daga gwamna a kufa hmm. wa damma ila ubaidillahi bin ziyad ma busrati sai ya ce dama busura kuma gwamnan busura wani ne wanda ake kira abdullahi bin ziyad sai ma'awiya ya ce a yazid ya ce ya haɗa gwamna ya haɗa garin kufa da busura duka ya ba mu shi wannan abdullahi dan ziyad din wanda ne ya jagoranci kashe sayyidina husaini Allah ya kara masa yadda shine ainihin mara imani shine la'anannan kenan shi wannan abdullahi dan ziyad yazid ya bashi dama sai haka shi aka cire shi ne umanu bin Bashir shi kenan umanu bin Bashir shi sai ya sauka abunsa daga daga daga Busura ya sauka daga ya sauka daga gwamna ya bar ya bar wajen to fa daga nan ne fa sun makataba yazidu ila ibn ziyad to daga nan fa shine yazidu sai ya rubuta ma ibn ziyad ya ce ce ce masa idan ka je kufa ka nemi musulun dan aqilu tunda na baka kai ne dama gwamnan busra dama busran tana kusa da kufa ne sabi haka na hada maka da jagorancin kufa duka zama a karkashin ka kamar su biyu ne ya hada ma gwamnati su biyu sabila da haka in ka je ka nemi muslim dan aqilu wakilin sai na husaini kenan kake in ka sami iko a kansa au an tuhu ka kashe shi ko kuma ka kore shi daga garin yawwa shikenan wa ba asal kitaba ma al ahdi ma muslimin amr al bahili fasara ibn ziyad min al busra ila al kuba daga nan shikenan shi wannan yazid ziyad dan shi dan ziyad din abdullahi dan ziyad ibn ziyad ya tafi daga busra ya tafi kufa ya je ya shiga da ya zo da ya shiga kufa sai ya yi rawani ya lulluɓa fuskansa he iya idanunsa kawai ya yi baƙin rawani ya lulluɓa kansa ba a ganin fuskansa da shi da mutum guda goma sha tara a wani ruwayan guda tara da ya zo su kuma mutanen kufa sun matsa kan sayyidina husaini ana ta sauraron an ce ya ɗauko hanya daga makka da ya zo nan kufa ana ta sauraron ya ƙaraso sai haka shi wannan gwamnati sai ya riga shi zuwa da ya je duk jama'an suka ganshi sai su dinga ce masa marhaban yabna rasulullahi barka da zuwa ya dan manzan Allah shikenan sai ya amsa musu ya wuce bai tsaya ko ina ba sai da ya tafi har fadan gwamna na kufa da ya je fadan Numan bin Bashir kenan gidan gwamnati na wajen da ya je Numan bin Bashir shi kuma da ya gan shi ma ya yi zaton Imam Husaini ne sai ka sai kulle kofan fadan sai ya ce masa ka bude ya ce a bare bude ba sai ce ka buɗe na gaya maka ka buɗe ni ne wani to shi da ya matsa masa ya buɗe shi an ce Numan bin Bashir ya buɗe fadar ya shigo ya ɗauka Usaini ne sai na Usaini ne jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kule dan yayi zaton sai Imam Usaini ne daga baya kuma ya buɗe dan Imam Usaini ne sai kuma ya ga ba Imam Usaini bane yana ganin Ibn Ziyad ne ya san al'amari ya kubuce daga hannunsa ya ce an ce an kubutar da kai an cire ka daga gwamna ka sauka ka ba da guri shikenan sai ya mika masa ragama shi bai wani jayayya da shi ba to daga nan sai shi kuma abdullahi bin ziyad ya ya shiga wannan fada sai yayi yi umarni a kira mutane ya ce assalatu jami'atun as-salatu jami'atun sallah sallah mai tarowa ne sallah mai tara mutane ne akan kiran sallah kamar yadda dama zamanin annabi idan sako ya zo haka kuma halifofi suka dinga yi sai kawai a kira sallah a ce sallah sallah in dai musabbai sun gaba lokacin sallah bane to an san wata sako ne muhimmi da isar sabiya da haka sai mutane suka taru fattama nasu mutane suka taru sai yayi kirari wa Allah yayi godiya wa Allah shi dan ziyad kenan yace sabila da haka halifan musulunci Yazid ya turo ni in karbi ragaman mulki a hannun Umar bin Bashir kuma dan kula da hakkin ku dan kula da kazan ku dan kula da kazan ku dan kula da kazan kuma dan yaki duk wanda ya zo da ya raba muku kai to tun daga nan mutanen kofa wasu ganin an cire gwamna sai suka fara buya suka fara nokewa to shikenan da suka fara nokewa suka fara ja da baya shi kuma dan ziyad sai ya fara neman ina a wani gida musulmi na yake sai ya shirya wani makirci da wani mutumi wanda an ce wani bararren bawansa ne bararren bawa ne na bani tamimi an ce kuma a wani ruwayan kuma aka ce bararren bawa ne na shi ɗan ziyad ɗin sunan bawan ma'akilun sunan sauye ma'akil sai ya ba shi kuɗi dirhami zinare ko dirhami kai dirhami guda dubu uku ya bashi ya ce masa ka bugi da dajin mutanen kufa ka ce kai mutum ne wanda ka zo daga can ƙabilan daga biladi hims daga biladi hims ka zo ka zo ne don kai mu mubaya a wakilin imamu Hussein shine musulun Ɗan akilu har ga kuɗi ma da mutanen garin suka baka ka bashi dirhami dubu uku kaga ha'inci kenan ya dinga bin gidaddaji ya dinga bin gidaddaji har aka gwada masa gidan da shi musulun ɗan aƙili yake ne gidan aka ce na da gidan hani'u ne ɗan abi urwa to da ya shiga wannan gida ya je ya samu musulun ɗan aƙilu ya zauna tare da su ya ce shi daga shi mutumin hims ne ga ma mutanen garin kuɗin da suka bayar dan a sayi makami wajen a yaƙi wannan gwamnati na azzalima kaza kaza alhali shi CID ne na Abdullahi bin Ziyad ya zauna ya gama jin sirrinsu tukunna ya ce shi zai koma hims ya ba su wannan kuɗin ya ba da kuɗin kuma hannun musulun ɗan aƙilu shi kuma musulun ɗan aƙilu ya ba da wannan kuɗin ya zuwa wani mutumi da ake kira su sumamatu sa'idi da ya miƙa masa ya ce ka je ka saya mana makamai ka biya da damu fuskanci fama ne tun daga jikan annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa yayi murna da haka ashe wannan mutumin makiri ne daga cikin mutanen kufa da ya gama ɗiban sirri sai ya tafi sai ya je ya gaya ma gwamna sabon gwamna kenan wannan ziyad din ibn ziyad din ya ce masa ai yana gidan wato hani'u ɗan abi urwa na same shi a wannan gidan har ya ma canja gida ya koma gidan wani sarki daga cikin sarakuna na nan a cikin wato ƙauyukan kufa ya bar gidan daru ya bar gidan hani'u dan abi urwa sabila da haka ya koma gidan shariki bini a'awar da labari ko ya samu labari ya tabbata haka to shi ko sai dan ziyad sai tura ma wannan hani'u din dan abi urwa din ya ce masa dan zo gidanka fa ba asa ila hani'in ya ƙulu lahu shi dan ya shi sabon gwamna ya tura ma hani'u ya ce dan zo gidanka ya tura fa balaga anna ubaidallahi yuridu hu. sai aka kai masa labari ba shi wannan dan abi urwa din cewa wai sabon gwamna da ya zo ya gaishe shi sabiya da ya ji labarin musulun dan akili na gidan gwamna da ya gidan ka sarki zaki an ji labarin ta ɓoye wani mutum to shi sai aka canja masa gida aka kai shi gidan shariku bin awar da ya zo gidan to shi haniu dan abi urwa sai suka ce suka shirya da shariku dan awar suka ce idan ya yazi wannan sabon gwamna ya zo gidana yace dan shirya maka wani dabara suka gaya ma shi musulun dan aqilu suka ce yace dan shirya maka wani dabara idan har ya zo gidana shi wannan shariku dan awar din muslim bin aqil harub ila dari sharik bin awar wa kana min umara ila kabir balagau anna ubaydallah yuridu iyadatu labari yazo ma cewa shi shariku cewa Ubaidullahi zai zo gidansa ba gidan Hani'u zai zo ba ɗaya gidan da ya koma kenan sai tura ma Hani'u cewa ka turo min musulun ɗan aƙilu ya zo gidana tun daga sabon gwamna zai zo shine Ubaidullahi bin Ziyad idan ya zo wai ya zai zo gaishe ni idan ya zo dan masa ishara in ya zo muna cikin zaune dan ce a kawo min ruwa isha yayin da nace a kawo min ruwa isha to daga ni sai shine shi musulun ɗan aƙilu sai ya fito daga cikin gidana ya zo ya farma ɗan ziyad ya kashe shi idan ya kashe shi sai mu karɓi gwamnan nan da ƙarfi abin da suka shirya masa kenan to shi kuma musulun ɗan aƙilu da aka zo gidan shariku aka dinga ce shariku ya dinga ce asquni isquni ma'an ko asquni ma'an ku shayar da ni ruwa ku ta fata jabbanal muslimu an qatilihi shi kuma muslim sai ya ji tsoro bai fito ya farma shi ɗan ziyad ya kashe shi ba suka yi suka ya fito bai fito ba har ya gama zamansa ya tafi to yayin da ya gama zamansa ya tafi sai shi shariku ya ce ma musulun ma mana ka an takarruja fakatalahu me hana baka fito ka kashe wannan azzalumin ba shi musulun bin aqil sai ya ce a'a hadisun balagani an rasulullahi ya ce wani hadisi ne da ya zo min daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce al-imanu qayyadal fatka ya ce imani ya ɗaure ha'inci na kisan gilla alfatku shine ka yaudari mutum dan ka kashe shi yace imani ya kashe haka sabila da haka kada ka shi yasa wannan hadisi ne ya zo min na ji tsoron kan na zo na kashe shi gara kawai mu haɗa a fagen daga ga daga kawai a buga ai yaki yace shi yasa ban kashe shi ba yace to shikenan to da aka ci gaba da haka ya kyale shi bai kashe shi ba to musulun kuma daga nan fashi kuma ibn ziyad da ya koma fadan gwamnati sai ya matsa cewa lallai wannan sarki sharikun sai ya kawo masa ya matsa masa rikun da wannan ɗan zubairu dan a wannan hani udun wa'innan sarakuna guda biyu manyan jagorori guda biyu ya matsa musu cewa sai sun kawo masa musulun bin aqil tunda dama da ya ji labarin yana gidan ɗaya daga ciki ne ya ce musu da ya je gaishe su ya matsa Shak Yahya Al-Sankawi gaskiya akwai matsala wurin wata rana na yi dogon magana da waɗansu mutane wanda ba addinin mu ɗaya da su ba sai suka ce na yi musu magana na ce ai Allah ba annabi Isa ya fara aikowa ba ya aiki annaba kamun annabi Isa ce yes haka ne ita don kamar annabi Ibrahim misali za mu ɗauko kusa annabi Ibrahim Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi jama'a sun bi shi sun yarda daga baya sai Allah ya aiko annabi Musa annabi ibrahim ya ce allan da annabi musa sai ya ce allan da ya aiko ibrahim ni ma shi ya aiko ni ku zo wuri na za ku samu sabon bayani za ku samu cikakken bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi fiye da na da dukkanmu daga allah muke idan mutane sun ce ba ruwansu da wannan annabi musa annabi ibrahim ya ishe su sun kyauta ce no ba su kyauta ba na ce to bayan annabi isa annabi musa an karbe sai annabi isa ya zo ce allah da ya aiki ibrahim ya aiki musa ni ma shi ya aiko ni ku zo za ku ji ƙarin bayani za ku ji addini sabo a wurina daga allah duk abin namu ɗaya ne ya yi bayani ya yi bayani idan mutane sun ce mu ba ruwanmu da wani isa annabi annabi musa nan ya ishe mu sun kyauta ce no ba su kyauta ba nace ce ana nan ana nan sai allah ya aiko annabi muhammadu sai wasu in mutane sun ce su annabi isa ya ishe su ba ruwansu da annabi muhammadu sun kyauta sai su kai shiru karshe no no muhammad ba annabi ba muhammad ba annabi ba na ce ba zan yi mamaki muhammad ba annabi ba muhammad din nan wani gari aka haife shi ya girma a garin sunan garin makka wannan gari ba malamai ba bakin malamai da suke zuwa garin sai da ya shekar arba'in muhammad bai taɓa zuwa makaranta a wani gari ba bai taɓa yin baƙon malami ya karantar da shi ba bayan shekara arba'in sai muka ji yana faɗin ya aka yi aka yi sama da abin da yake sama ya aka yi aka yi ƙasa da abin da yake ƙasa ya aka yi aka ƙera annabi adam ya aka yi ya samu Allah ya samu mala'iku suka su ya aka yi aka yi masa mata ya aka yi aka yi aljanna ya aka yi aka fito da shi ya aka yi aka so mu aihuwa ya aka yi aka so mu kisan kai Muhammad ya ta ba mu labarai iri annabi wani ya yi zamani kaza ya ce kaza an ce masa kaza annabi Nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ƙarshen ta ruwan tufana kaza kaza to bismillah shek yawa sabiya da haka wannan labari da ya je wannan gwamna abdullahi bin ziyad ya matsa cewa lallai sai wannan hani'u dan urwa da shariku bin awar lallai sai sun kama masa musulun bin aqil wakilin nan na imamu na husaini allah ya kara masa yadda to dama sai ya fake da cewa dama sarakuna manyan sarakuna sun zo sun man masa cappa amma bai ga shi wannan hani'un ya zo ba tabi da aka yi tura lallai sai dai ya zo shi kuma hani'u ya ƙi ya zo hani'u dan urwa kenan su suna tare da musulun dan wakilu da sai sauran sarakuna suka taru suka ba da shawara mu cewa lallai shi wannan hani'u ya je su gaisa da shi gwamna sabon network na damunka gaskiya network na damun shek wana adari a gunsu isa ban networking shi yana da matsala gaskiya Salamu alaikum Sheikh. Wata rana na yi dogon magana da waɗansu mutane wanda ba addinin mu ɗaya da su ba, sai suka ce yi musu magana na ce ai Allah ba annabi Isa ya fara aikowa ba ya aiki annaba kamun annabi Isa ce yes haka ne ita don kamar annabi Ibrahim misali za mu ɗauko kusa annabi Ibrahim Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi jama'a sun bi shi sun yarda daga baya sai Allah ya aiko annabi Musa annabi Ibrahim ya ce Allah da ya ah, annabi Musa ce ya ce Allah da ya aiko Ibrahimu ni ma shi ya aiko ni ku zo wuri na za ku samu sabon bayani za ku samu cikakken bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi fiye da nada dukkanmu daga Allah muke idan mutane sun ce ba ruwansu da wannan annabi Musa annabi Ibrahim ya ishe su sun kyauta ce no ba su kyauta ba na ce to bayan annabi Isa annabi Musa an karbe shi annabi Isa ya zo yace Allah da ya aiki Ibrahim ya aiki Musa ni ma shi ya aiko ni ku zo za ku ji ƙarin bayani za ku ji addini sabo a wurina daga Allah duk abin namu ɗaya ne yayi bayani yayi bayani idan mutane sun ce mu ba ruwan mu da wani Isa annabi annabi Musa nan ya ishe mu sun kyauta ce no ba su kyauta ba nace ana nan ana nan sai Allah ya aiko annabi Muhammadu sai wasu in mutane sun ce su annabi Isa ya ishe su ba ruwan su da annabi Muhammadu sun kyauta sai suka shiru karshe no no muhammad ba annabi ba muhammad ba annabi ba na ce ba ko zan yi mamaki muhammad ba annabi ba muhammad din nan wani gari aka haife shi ya girma a garin sunan garin makka wannan gari ba malamai ba bakin malamai da suke zuwa garin sai da ya shekar arba'in muhammad bai taba zuwa makaranta a wani gari ba bai taɓa yin bakon malami ya karantar da shi ba bayan shekara arba'in sai muka ji yana faɗin ya aka yi aka yi sama da abin da yake sama ya aka yi aka yi ƙasa da abin da yake ƙasa ya aka yi aka kera annabi adam ya aka yi ya samu Allah ya samu mala'iku suka su ya aka yi aka yi masa mata ya aka yi aka yi aljanna ya aka yi aka fito da shi ya aka yi aka so mu aihuwa ya aka yi aka so mu kisan kai Muhammad ya ta ba mu labarai iri annabi wani ya yi zamani kaza ya ce kaza an ce masa kaza annabi Nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ƙarshen ruwan tufana kaza kaza annabi Hudu kaza kaza annabi Salihu annabi Ludu annabi Ibrahim annabi Musa annabi har ma kakar annabi isa uwar maryamu da ta samu cikin maryamu take cewa allah wannan abin da yake cikin nan na na baka shi zai maka hidima a masallaci kada ya min komai sai ta haifi abin sai ya zama mace ta ce allah na ga abin da na gaya maka kuma ga abin da na samu mace to ita matan nan ita ta aifi annabi isa sannan duk abubuwan da suka faru na ƙuri'an wane ne zai rike ta duk muhammad ya gaya mana sannan aka ajiye ta a masallaci ta isa ta balaga sannan lokacin da ta aifi annabi isa ta kama kai tana kuka tana ce ya laita ni mutu kun hadha kuntu lisiyan mansiya ina ma da na mutu kam wannan rana ni ba zina ba ni ba miji ba kowa ya san ni a masallaci nake in na yi da ya zan gaya mutane na Allah ce ki hakuri abin da ka samu alheri ne ba sharri bane duk wanda ya tambaye ki haka da bakin ki baki a magana kina azumin rashin magana a tambaye shi shi wanda aka aifan a tambaye shi aka tambaye shi aka tambayi ran da aka haife ta inni abdullahi atini waje waja'al nabiyyan waja'al mubarakan aina ma kuntu wa usayni bis salati waz zakati ma dumtu ya bar rabbi wallati wa rabbi jabbar yayi ta maganganu shi annabi isa ran da aka duk muhammad ne ya ba mu wannan labari mu da ya samu tsakaninsa da yahudawa na shekara talatin da uku ya yi wa'azi na wata talatin daidai ya sha wahala yahuda suna neman kashe shi allah tabaraka ta'ala ya ɗauke shi ajiye mana shi a sama ta biyu annabi ya ganshi dirin isra'i da mi'raji duk muhammad ne ke gaya mana muhammad ya gaya mana yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa wa da karkar da nisa na min sularatin min din Suma maja na nufatan fi karerin makin Suma makar na nufata alakatan fa karnin alakatan mutukatan fa karnin mutukata izaman fa kasan izaman lahaman su ma shan kalkan akhar fa tabarakallahu wa zanu khaliqi to muhammad ne ya gaya mana wannan yadda ake kera jinji da na sa ina ƙarya wai mutum da biri ne ya shigo gari wutsa ta tsinke gashin sa ya zube shi ne asalin dan adam a'a muhammad ya gaya mana yadda ake kera jinjiri duk muhammad ya gaya mana yadda ake a kabari da yadda ake wajen tashin kiyama da yadda ake hisabi da yadda ake shiga wuta Allah ya kiyaye mu da yadda ake shiga aljanna Allah ya sada mu da yadda ake zuwa fadan Allah duk muhammad ya gaya mana kai muhammad din nan in ba Allah bane zan yi mamaki gaje to watakila ya girma da kakan shi na ce yana da shekara takwas kakansa ya rasu kuma kakansa ba malami ba ne musulmi ne dama ba malami ba ne yajin magana wanda kana faɗa wana ƙur'ani ko ya ce fa ƙur'ani fa ƙur'ani fa ya ce ƙur'ani ba muhammed ne ya yi shi ba abokanen shi ne sun yi ƙur'ani eh, abubakar abubakar umar na ce abubakar da umaru duk abin da abubakar da umaru suka miƙa wa duniya wajen malamin su karɓo abin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce mini ne kana fara wannan shi shi alqurani mai magana sa mini ne za mu leke alqurani ya ce musulmi yayi mata hodo musulmi annabi yayi mata sa tara mini ne za mu rike nace eh Allah in ya girma mutum yakan bashi first class ya aje mabiyansa third class yanzu ku first class na ku na kiristoci ba aure domin annabi isa bai aure ba shi yasa fafar mu baya aure amma third nasu ku yi mace daya mu ko first mai gidanmu ya iya yin tara ya iya wucewa tara buku an aje mu hudu yanzu za ka bani shawara ne mu yan mu musulmi mu gaya musu mu tashi mu koma masaukin mai gidanmu kai an gaya maka gaya yan ku tashi koma masaukin mai gidanku ba aure yace ladi mai zuwa kana nan ko saboda haka annabi mutum ne mai kamala duk abin da ya yi wato akan kamala yake yin sa kamala ta tsakaninsa da Allah kamalansa da tsakanin da bayin Allah da Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi zuwa gari to gaskiya na tafi malam brand na jira na na damun shi gaskiya ana hadari ina gani ya kamata mu sake ba shi lokaci kadan bai dawo ba mu tashi karatun yau kenan saboda lokaci gaskiya ya ja eh lokaci ya ja ban san bari mu bashi lokaci kaɗan mu gani a lokaci gaskiya ya kure ya kamata wani daga cikin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba littafi an hana wani ja wani baki idan azumi ya ƙare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da ƙaramin almajirin almajirin shautin jani almajirin shehu tijjani shehu ibrahim kaula ne mu kuma kananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya yi ah, abdulaziz ibrahim ka ce ni na blokinka na blokin kuma kake rubutu kwaliti zaki yanzu zaki san da za ni na blokinka yaushe in aka blokinka ba za ka samu kai magana ba order number ka ba ni ba ne wala Allah wani cikin admin kenan ya blokinka Jama'an kun ga wasu ababa da yawa ko <laughs> ba komai za ku dora mini ba misali kaga an yi post wani abu ba kowane post za ku gani kan shafin kusan mani ne ba ne ah, ina ganin mun saka admin da ke kan wannan shafi za su kai goma sha biyu ko goma sha uku shi sa wala Allah wani ya yi blocking ka kuma gashi nan na kallon ka shi eh, in yi blocking ka ba ne ba ne blocking ka ba na tsoron ka shin ga maka eh, ne blocking ka ba ka hone akan ka ba amma in ka zo kana mini irin wayannan zantuttuka ce me yasa ka blog what people are doing worse or something a ba ni bane ba ko ga <laughs> malam Buhari na ta yauke ka ba komai za ku gani za ku gani a shafin kusan yawanci da kuna yawan judgment da kun ga wasu ba a a sarki zaki sarki zaki ina gyale ku ne kawai eh <laughs> malam Buli Umar ya eh, haka ne sarki zaki mijin zaki a haka ne ba ni bane kaji ba ni ba ni na in na yi blocking ka ba za ka gani ba eh to ah ina gani ya kai lokaci da ya kamata mu tashi gaskiya ba za mu iya jira haka ba shi yasa za mu tashi kenan saboda mun jira malam brandin mun jira mun jira iya ma inda ya tsaye da mu haka yayi malam tija abibullah ahmad abibullah ahmad masoyina sanda zuwa eh jama'a ya ku gani mu sake ba shi lokaci kaɗan ko dai a'a saboda lokaci gaskiya ya ja na muku godiya na muku godiya eh, abubakar wai muna godiya sa'annan uh, abdulmalik yes wai allah ya taimaki sarki zaki ibrahim tambayi wai sarki zaki mkk yaushe sai di abbas sadauki zai zo sai da abbas sadauki muna yau ma mai magana da shi insha Allah zai zo sannan tahir adam tahir adam wai Allah ya kara lafiya sarki zaki godiya nake habibu usman uh, bakari sarki zaki <laughs> sarki zaki tauraro eh wannan yabo ni kade <laughs> Allah <laughs> ya saka maka da alkhairi tauraron zamani ya gode maka Allah ya saka maka da alkhairi Ahmad a lage wai a sarki zaki MKK kai ne da kai ne da darasi a yau <laughs> kanka ba rubuta ba rubuta hutuban ba eh da na rubuta hutuban ne da na zo na <laughs> da na zo na karanta muku ba rubuta ba sannan eh sa'annan muhammadu dauda wai sai di sarki zaki jinjina na gode na gode sosai sa'an ga wani bawan allah wukar ga wani bawan allah yaro na abuja sarki zaki allah ya saka da na allah ya saka maka da alkhairi malam to wai mu bashi lokaci kada gashi na har yanzu gaskiya shan brandin bai zo ba <laughs> take over to yanzu na zuwa wani karatu kuke so mu yi <laughs> Tuna ni kuke so mu yi karatu ta wani karatu kuke so mu yi yan tiktok yan facebook wani karatu kuke so mu yi yau ku rubuta mini ku rubuta mini karatun da kuke so mu yi she shi kenan ga biro na ga takardana na shin zanu hutuban gaba ɗaya shi mu yi karatun kenan Kash, Allah kun sa da zai muku karatu. Amma ga Malam Brandin ya zo, ku yi hakuri. Malam sun yi sa sun yi sa'a da zai musu karatu. Sa'a su kai. <laughs> Zakin maiki. Da zai musu eh. karatu. Amma eh. eh, Zakin aiki, ai kai kake karatun ai dama zaki. Na, zaki a shi wannan gwamna Abdullahi bin Ziyad ya matsa ma wannan bawan Allah sai da ya fito masa da Muslim bin Aqil. ya ce masa bai gan shi ba sai wannan mutumi da gwamnan ya taɓa sa shi ya ce shi daga biladi hims yake wanda ya ba shi dirhami dubu uku nan sai gwamna ya sa shi ya fito ya ce ya ce ma shi wannan shi haniu dan urwa ya ce ka san wannan sai ya ce ya san shi sai ya ce to ka san shi ya ce ya ce kwarai ko ya ce na san shi ya ce to ka fito min da musulun dan makilu shi kuwa da ya ga cewa ashe wannan mutumin ha'intansu ya taɓa yi ya zo ya ce mashi shi daga ƙauyen su ya zo har ya ba musulmi na aƙili kuɗi kaga ya tabbata shi haniu ɗan urwa lallai ya san da musulmi ɗan aƙili yake sai kawai ya ce ma shi gwamna faƙala ya ce masa wallahi lauka na ta taƙadamayya mara fa'atuhu ma'anu ya ce wallahi da a ce musulun ɗan aƙilu na ƙarƙashin ƙafa na guda biyu na ya ce wallahi ba dan ɗaga maka ka gan shi ba. wannan shine su suke ce wai ranar wanka ba ɓawan cibi faƙala ya ce to udunuhu minni ya ce kuma matso da shi in ji abdullahi bin zai ya ce a matso masa da wannan dan urwa din fa adanahu fa darabahu bi harbatin ala wajihi fa shajjahu ala hajibihi yasa aka matso masa da shi ya bige shi da makami sanda ya masa rauni akan gashin gidan idansa hmm. yasa aka aure shi aka shi fa Hamiu dan Urwa din fa gwamna ai sarki ne fa na wani gari shi wannan Abdullahi dan Ziyad yasa aka aure shi yace lallai sai ya gwada masa musulun dan Aqilu yace wallahi bare gwada masa shi ba da yasa aka aure shi ya masa masa walakanci to daga nan ne labari sai ya je mai musulun dan Aqilu shi kuma musulun dan Aqilu sai ya fito a cikin kufa a fili sai yayi wata yare irin yaren da security suke shine sojoji da SS kasan kowa da irin yaren su ko ba haka ba zaki maiki akwai abin da za su yi signing inda za su yi cewa in kai sojan gona ne sun gane to sai ya fito sai ya yi signing da irin yaren da ya sa mutanensa su fito ya ce ya mansuru amit ya dinga kira ya mansuru amit duk wanda ya masa mubaya dama ya ce duk ran da ya ji na faɗan haka to ya fito sai mutum dubu hudu suka fito eh? da mutum dubu hudu suka fito suka masa mubaya ya shirya su a sauyin yaki sai ya dumfari gidan gwamnati tunda wane ne hani dan urwa na ciki abdullahi bin ziyar yana so dai masa kisan walakanci sai ya je ya ce ko ya sake shi ko kuma wallahi abu ga yaki to daga nan ne sai sarakuna suka fito wanda suke kananan ƙauyuka wanda sun zo sun taru a gidan shi dan abdullahi dan ziyar ya yi mitin da su sai kowa ya fito to nan ne da mu fara faɗan irin makirci da ha'inci na mutanen iraki wanda suke gadaran cewa su suna son albaiti kowane sarki sai fito ya ce wa mutuminsa wanda fa da su suka yi mu baya a musulun dan akilu sai sai ya ce wa mutanensa ku watse ban ce ku yi jayayya da gwamnati ba in kana san kanka da lafiya an ce uwa har ya kai mamaya bayan musulun dan akilu wallahi malam brandon ya kamata kai muna addu'a yau saboda network ka na damuwa yau gaskiya aka watse wa musulun ɗan aƙilu duka duka bai wuce saura mutum a mutum dubu hudu da suke tare da shi an ce a lokacin suka watse saura bai wuce saura mutum ɗari biyar ba suka bar shi daga shi sai mutum ɗari biyar mutum ɗari biyar ɗin ma an ce da ya musu sallan magriba suka sake watsewa sai ga saura mutum ɗari uku daga nan zuwa isha aka ce suka sake watsa sai ga shaura daga shi sai mutum talatin eh, eh shi musulun dan akilu to daga nan aka ce suka sake watsewa sai aka bashi daga shi mutum goma sai wannan mutane goma suka ce to da mu raka ka wajen gari ka samu ka fita mu ma da mu je mu ta kanmu kaga cin amana shi kuma alhali ya rubuto shi ka ce sai na Husaini ya zo hmm. to daga nan fa da ya fita bayan ai suka raka shi wajen gari sai suka bar shi su suka bar shi shi kadansa da ya zauna ya zama shi ɗaya baya tare da kowa kuma bai san ko ina ba shikenan sai ya fita yana tafiya bai san ma ina da je ba shikenan yana tafiya yana tafiya bai san ina ma ya je ba an ce sun man sarafu an hufa baki ya wada laisa ma'ahu man ya dulluhu ala tariqi ya bi zauna shi ɗaya ba wanda da shirye da shi akan hanya shi ɗaya la man yuwasihi bi nafsihi wala man ya'awihi ila manzili ba wanda zai ɗebe masa kewa ba wanda kuma zai kai shi gidansa ya sauka za ba ala wajin shi ɗayan sai ya tafi wa hatalada zalama duhun dare ya kewaye shi wa da hu ya taraddadi da dariki yana kai ka wucin hanya bai san ina ma da je ba kamar kai ne a kai ka gari a saka ka a wajen gari ko kuma da daddare kuma ga gwamnati suna neman ka la yadri aina ya zabu bai san ma ina da je ba to shine fa ta baban fa nazala inda hu sai zo kofan wani gida ya sauka waɗar raqahu ya ƙwanƙwasa kofan fa kharajat minhu imra'atin sai wata mata ta fito yuqalu laha dau'atu sunanta ana ce mata dau'a kanat ummu waladin li ash'as bini qais ta zama ita ne ummi waladan ash'as dan qaisu ta fito sai wa kad kanar laha ibnu min gairihi tana da wani da sai dan ya fita sai ta fito tana neman sa ana ce ma yaron bilal binu usaidin ya fita tare da mutane da ta fito ta tsaya a koban gida tana sauraron yaron ta yazo sai musulun ɗan akili ya ce mata iski ne ma da Allah ki shayar da ni ruwa mana fasakatu ya ta bashi ruwa da ta shiga gidan ta fito ta bashi ruwa sun ma dakala da wata wa kharajat wajadatu ka shiga gidan ta fito ta sake samun musulun ɗan akili na zaune a gurin kala ta ce masa alam sharab shin baka sha ruwan bane kala bala ya ce na sha kala ta ce to fashab ila ahlika ka tafi zuwa ga iyalanka mana fasakata yi shiru ta sake shiga ta fito har sau uku to ta fanan ne sai ta ce masa dan Allah ya kamata faqalat ta ce subhanallah ya abdullahi um ila alika ta ce aminci ya tabbata da Allah dan Allah tsarki ya tabbata ga Allah ta ce dan Allah ka tashi kai bawan Allah ka tafi zuwa ga iyalanka ta ce bai dace ka zauna a wannan kofan gidan ba ni fa ban halarta gare ka ba ta yi zaton ko mata wato abin kalmar mu ne yanzu a ce fyaɗe ne Hmm. sai ya ce mata ya amatan layi laisali fi hazal baladi manzulun wala ashiratin yace ni ba inda matsauki a wannan garin ba inda dangi Ta ya yace mata fa ila ajarin wa ma'arufin wa fi'ilin nukafi iki bihi ba adal Ta ce shin yace mata shin kina da daki iya aikin lada daki iya aikin taimako miki sakamako da shi bayan wannan rana ta ce menene kake so ma kala ya ce mata ni ne musulun dan aqilu dama a gari gaba ɗaya an yada ana neman sa kazzaba ni haula il qawmi tace wa'annan mutane sun karyata ni wa garuni sun ruɗe ni hmm. sai ta ce to fa kala ta ce an ta musulun ta kai ne musulun bina kilkala kala na'am kala ta to udkhul shigo wannan gidan fa da khalatu baitan min dariha ghayra al lazi, allazi takunu fihi ta shigar da shi da wani daki a cikin gidan ba dakin da take ciki ba ta boye shi ta masa shimfiɗi wa aralat alayhi al-asha ta kawo masa abincin dare falam ya Asha ya asha bai ci abincin ba falam ya kun bi in min an ja'a ibnuha bai kasance ba cikin mace mafi gaggawan lokaci ya ga wannan ɗanta take jiran ya zo fara'aha tuksuru dukula wal kuruja sai ga tana yawan zuwa wannan daki ta je ta dawo sai wannan ɗan ya ce me yake faruwa ne sai ta ce ya bude ya kai ɗana ilhu an haza ta ce ka nisanta ga wannan magana fa alaha ya nace mata ya sa faɗi menene fa ka zat alaihi Allah yu hadis ahad sai ta ce dan Allah kar ya faɗa ma kowa fa faratu ta ce ba shi labari ta ce habar muslim ta ce wannan muslim ne fadda ja sai ya kwanta wa sakata ila sabai yaron ya kwanta zuwa safiya to sabila da lokaci zaki ma'aiki ainihin abin da mu shiga na cin amanan shine yanzu ne da mu shiga karatu wannan mun shimfiɗo mutane yanda mutanen kufa suka ta ce sai na Hassan ya zo ya zo ya zo ya zo kafin mu je wajen da in ya fito sai na Usaini kai irin yadda sahabbai suka taru suka hana cewa wa'innan mutane mu yaudara ne wa'innan mutane mu yaudara ne wanda bai dace ma bai dace ma shi'a su zo wai yau suna raba ma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisan jikan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wanda su suka jawo aka kashe shi suka kana ji da yadda muka faɗa mutum dubu goma sha takwas aka wayi gari sun watsa sun bar musulmi bin bari ka ji irin walaƙancin da aka yi wa musulmi na ƙila a gabansu kafin imamu na husaini ya zo wannan shine damu takaita hannun sabila da lokaci karatun ya ɗan jamu amma karatu na gaba damu tashi akan nan ya zo wannan gida ta sauke shi damu shi abin da ya faru har aka gano ya yake su mutanen kufa har zuwa shi kansa imam husaini zuwa yadda aka watse aka bar shi wanda kawai dama an fake da guzuma ne a harbi kasara ake ta zagin sabon manzo Allah wanda su suka jawo masa kuma da ji da shi ma Imam Hassan yanda aka nemi kashe shi su mutanen Kufa da matsalolin da suka ba masa na Aliyu karramallahu wajahu wanda yau bai da tsari a ce wai sun fito suna cewa sabon annabi ne ko wai al'umman annabi ne ta zo ta ci amanin manzo Allah wai suna raba mutane mu ne marasa kishi duk wanda bai bai fitowa gwada bakin cikin sa a fili ba to mara kishi ne bai damu da jikokin annabi ba alhali su suka jawo shi suka ba shi wuri aka kashe shi to zaki a buɗe wannan mu saurari tambaya ba za mu bude layi ne saboda yau kun ga karatun malam network ya dami shayi sosai karatun ya yi guntu-guntu wala Allah eh, wallahi baya ba lalle bane ka fahimta shi dai wala Allah mun gama karatu ka je ka fara tun da farko kuma ka kwantar da hankalinka ah, akwai inda shayi ta network ya dami shayi amma na san kamin sabon sati za mu ci gaba da wannan karatu na san allah yadda networking ya dan saya da kyau shi yasa jama'a ku yi hakuri za mu bude layi kenan yanzu ah, kai da zaka kira ka make sure don allah mu tsaya kan abin da shi tattauna na san dai yau zai fahimtar zai yi ƙarfi sosai saboda ba ba laifin shayi bane ne network ne ya dami shayi ah, mu yi hakuri network ne ya dami shayi shi sa za mu ji shi haka kuma mu ɗauke shi yadda mu shi ah, masha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Kola shi ka daga muryanka. Sarki barka da dare. Barka kare kola ya sunan karga ina ke kira? Yawa barka da dare sarki zaki. Na'am ya sunan karga ina ke kira? Sunana Adnan Alalo ina kira daga Katsina. A'a Mala Adnan to kar Ba sha Allah kana tare da Sheikh Burhan Dina kai wannan layi. Insha Allah ina malam fata alheri. Malam yana jinka, malam yana amsa. Yawa, eh, da yake na shigo ne a makare amma tambaya ta gurgurta ita ce malam in yana magana yan shi'a su suka kashe shi maganan da ya faɗa yanzu a ƙarshe ƙarshe kuma ba su da kunya suna zuwa su kare shi yana magana ne da yan shi'an wannan zamanin ko kuma da wancan zamanin eh, eh, ka samu dariya duka da gani har zaki ɗe na'am shine tambayanka eh ai tambaya Eh. yanzu misali ga tautsaya da Allah akan layi yanzu misali sai ka kana tuhumar musulmi da yin kaza da kaza tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya mala in eh. zama eh, biyu ba za a ji ba daya eh yau eh ya dan tsaya ba shi amsan wannan ya kuri shai wai ka tsaya ya baka amsan wannan ah, tambaya da kai mai muhimmanci tsaya kaka sauka oh, misali yanzu misali wani ne ya zo ya ce yana tuhuman musulunci da aikata wani aiki wanda abin da aka yi misali ya kai shekara da a musulunci to sai ka ce masa shin musulman yanzu yake magana da su ko musulman da ina ganin nonit ka gaya masa haka sabila da musulunci guda ɗaya ne in fa gaskiya ne musulunci guda ɗaya ne inda ya tabbata wannan abun an yi a musulunci to ya kamata in ka tashi bashi amsa ne ko ka ce ai musulunci sabila da kaza da kaza da kaza yi kaza ba wai a ce yan shi'an da ne ko yan shi'an yanzu ba ni na gani wannan magana ba ta taso ba tunda aini yanzu da na farko suke koyi an gane in kuma har haka ne to mu ma da he yanzu misali ba za su dinga ce wanda bai yi bakin ciki da ba za su dora masa laifi ba ta da ai bayi nan abin ya faru amma a gurin su duk wanda bai bakin ciki ba ba kuma ina nufin wanda ba muna nufin bakin cikin ba abu a bakin ciki abu ne mai kyau amma ba ba he ka zo ka yi biki ka ware wata rana har da jima kai ciwo shine ka gwada bakin ciki ba a gurin sun baka yaka ba ma suna ganin kai ba ma musulmi bane wannan kanan dama haka ma akidan take ta ashe wanda ma yanzu kenan ai ba su nan abin ya faru to ina jin ka to bismillah mala adnan tambaya ta ba. Ok, to repeat. Abin da nake nufi a nan wurin shi ne, abin da alhadar da ka yi amfani da ita wurin yin magana kaga ka ce ‘yan shi, kaga mutane za su yi la'akari da kenan ‘yan shi a duk wani ‘yan shi a kawai yana da sa hannu a kashe shi. A hmm. harshen da ka yi magana. Tunda ka ce ‘yan shi a yanzu ba su da kunya za su fito ce su suna kare shi bayan su suka kashe shi. kaga general kai kenan kuma a lafazin da ka amfani da shi ka ce yan a yanzu kuma ga yanzu ne a suke yan a suke fita suke bara'a suke faɗin cewa wa'ancan wa'anda suka suka yi munafunci dama can ba yan an bane ba ba yadda za a yi kana masoyin mutum a lokaci guda in ba munafiki ne ba kai ka dawo ka goyi bayan kashe shi kuma ka haɗa baki da kai a kashe shi a hankalci ma ba zai yi ba Kaga kalmar sahaba yanzu misali tana ɗaukar ma'ana kala-kala. Yanzu waɗanda suka yi yaƙi da manzan Allah dukkan su in aka tashi sahabbai za a ce musu har kafirin don kawai sun yi rayuwa tare da manzan Allah misali. Oh, shaisi networking ah, malam ya sauka. Maganan ka tambayan ka yana da yana yana yana da kyau sosai. Amma ga shi mun lost malam tambayan ka nan yana da fine yana da kyau sosai. Eh amma gashi nan mun lost contact malam. Wato gashi ya sauka kuma dama tambayi na guda uku ne kuma shi ya sauka. A ba shi ya sauka ba na <laughs> ya kuri. Karatun da kanshi ma yana ta sassauke mu ne networking ne. Tambayan kan nan yana da kira da kyau sosai. Kuma gashi nan ba malam ya sauka ba network ya sauke shi. Eh tambayan kan nan gaskiya da na so a amsa wannan tambayan ka. Eh? to in dakata sarki zaki eh yanzu shi dai mu tashi dai kawai saboda network mai ya dawo malam mu tashi insha Allah ai zai sake dawowa sabon sati to to shikenan an sa lokaci mun da insha Allah masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulul amin alhamdulillah jama'a in Allah ya kai mu gobe on the 16th August 2022 muna tare da Sheikh Malam Dahir a uh, Umar Suleiman kasan Bauchi wanda topic ɗinsa halikansa ta goma sha biyu kenan shi ma da za mu shiga mai take uh, allura ta tono garma raddi zuwa ga Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna akan cewa su 'yan shi'a akidan su ba akidan zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam ne ba su zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam ba akidan zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam bane ba su zagin sahabbai wanda malam Musa ya dage ce wasu na zagin sahabbai yake kawo hujjoji a littattafansu da kuma aikace su ma suka ce a ai in wannan shine hujja a cikin littattafan sunna ma akwai su a cikin littafin suna kamar buhari da muslim akwai iri ire ire irin wayannan zagin sahaba na sallallahu alaihi a ciki tarihi ne su suke bayarwa Allah kan mu gobe karfe tara da rabi agogon Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh